أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نعم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابه من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اما بعد فيا امه الاسلام حراس العقيده اخواني في الله واخواتي في الاسلام احييكم بتهية الاسلاميه الكريمه الفضيله هي من عند الله مباركه طيبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da yardarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya wato a kuma cikin wannan gari na damaturu a kofar mai martaba sarki ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci kullum kamar yadda na saba faɗa irin waɗannan manyan filaye da kuke gani ana bari a kofar sarakuna dama amfani su kenan ba wai ana barin su saboda sukuwa da doki ranar sallah ba ne. ba ana barin su saboda idan biki ya tashi masu kotso da masu molo da masu goge da masu garaya da masu kuntugi da ɗan kwazagi da masu dunduba a taro a baje koli ba makasudin barin su ba kenan dalili guda biyu yasa ake barin irin wa'annan manyan filaye dalili na farko wato saboda a tara jama'a haka musu wazi dalili na biyu saboda tsaye da haddi in an samu wani mazinaci ya yi batan kai wani tsulu ko tazuru ko bundaki ko gauro ko gauriki ko gwarangwarki ko gwarangwafi sai aka rutsa da shi to sai a zo da ne wannan fili a masa bulala ina ta mai martaba sarki murna abin da ya kamata a yi da wannan filin shi ake aikatawa da shi wato adama turu a ka'ida bai kamata ne wa'azi ba a ka'ida yau ina cikin masu saukar da baki ne domin a dama turu na ɗauki kai na ɗan gida idan zan je gombe cewa nake zan je gombe in ina da maturu amma duk inda nake a najeriya in zan je gombe sai in ce zan je gida amma a turu in zan je gombe ba zan ce zan je gida ba sai dai in ce zan je gombe sannan wannan tafiyar ta musamman ce duk wani oga a kungiyar izala muna tare da shi a cikin garin da maturu a yau tun daga shi jagoran tafiyar sheik abubakar imam ikara farfesa mai zaman kansa mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa muna tare da shi anan yanzu da tijo sheik usman isa taliya ya gama jawabi wato wato karatun da suka yi ba zai aunu ba in ka ce zaka auna da mudu sai ka rasa wani matsayi za ba su muna tare da sheik alhassan sa'id adam jos mahaddacin alkur'ani mai girma yanzu nan ya sauka daga kan mimbari masu digiri hadda digirgir kenan al-imam al khadif al-hafiz dr abdullahi Salih al-pakistani shi ma muna tare da shi ana su bayan digiri da digirgir hadda digir suna da shi ɗaya daga cikin masu turnuku na ƙasa shekali usman kali muna tare da shi a da maturu yau Sheikh Habibu ya haya kaura zina muna tare da shi a wannan fili. Sheikh Ibrahim Sabiu Jibiya Barista mataimakin shugaban majalisar malamai na ƙasa shi ma muna tare da shi a wannan wuri. Wanda duk inda yake ba za ka rasa abubuwa guda uku ba. Akwai Qur'ani, akwai Bible, akwai tsarin mulki duk wanda kake so sai a tattauna a kansa. Duk lokacin da Sheikh Adamu Aliyu mai gora yake kan mimbari to wazi ya koma wazin kafa. Sheikh Muhammad Rabi'u Daura wato jagoran jaddada aqida shi ma muna tare da shi a cikin garin da baturu wato izala sak muna tare da shi duk wani oga da ka sani a majalisar agaji ta kasa muna tare da shi babban darakta imam mustafa yana nan deputy darakta muhammad kabir sa'id gusau yana nan national organizing secretary muhammad salisu gombe yana nan Secretary alhaji abba katsina likita yana nan deputy national commandant na kasa gaba daya bawa ibrahim jos shi ma yana tsohon soja ne sai da aka yi rawar daji da turnuku da kundumbala da ɗauki ba daɗi kamin a fara aikin agaji to kaga wato izala ce da kanta yau a cikin gari da rike da, Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda na faɗa ba wurin da zan yi dogon wa'azi ba ne wurin da zan saukar da baki ne ran ma sama mana wata aya guda ɗaya a ƙur'ani sai mu ɗan ce wani abu idan muka je can wajen karshen suratul hajj sai Allah ya ce wajahidu fillahi وجاهدوا في الله حق جهاده سيتمي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم ملة أبيكم إبراهيم أه. وسمى سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم نعم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah madaukin sarki ya ce wa jahidu fillahi haka jihadi Kuyi yi jihadi ku yi kokari aiki a wajen ɗaukaka hanyar Allah madaukakin sarki iya ƙoƙarin ku inji Allah madaukakin sarki wa jahidu fillahi haka jihadi kuyi jihadi a cikin hanyar Allah iya kokarin da za ku iya yi ku yi irin wannan kokarin wajen ɗaukaka hanyar Allah madaukakin sarki ya ku musulmai musamman matasa da Allah ka kalli kanka kar ka kalli kowa ka kalli kanka in ka koma da daddare ka zauna a ɗaki kai kadai ka kalli kanka daga kai sai Allah yau da Allah zai turo mala'ikan mutuwa ya ce masa emergency operation ya zo ya ɗauko ka ya kai masa idan Allah ya tambaye ka a rayuwarka wace hidima kai wa Islam me zaka ce mashi wace ansa zaka ba Allah wace ansa zaka bayar zaka ce masa ya Allah nayi sallah sallah kai wa Islam ne ko kai wa kanka zaka ce wa Allah kai azumi azumi kai wa Islam ne ko kai wa kanka me kai wa Islam ake tambayar ka yo sallah da azumi ai kana yin su ne domin ka ci gaba da zama musulmi ka yi retaining identity card ɗinka na zama musulmi abinda kake bukata kenan yasa kake yin sallah now you are regarded as a member in an islamic community what is your contribution and what is your quota to islam yanzu ka riga ka zama musulmi you are regarded as a member an dauke ka kai musulmi ne yanzu ana tambayar ka wace gudunmuwa ka bayar azumi da sallah da zakka da aikin hajji da kai da kalmar shahada ka yi su ne domin ka zama musulmi a dauke ka musulmi yanzu an dauke ka musulmi muna magana a matsayin ka na musulmi wani irin contribution ne ka baiwa musulunci akwai wani bala'i da yake faruwa sai ka samu musulmi wai shi he is just a nominal muslim wai shi musulmi ne amma ordinary wa ya gaya maka akwai musulmi ordinary a cikin musulunci kai ba dan agaji ba kai ba alaramma ba kai ba mai wa'azi ba kai ba shugaban kungiya ba kai ba shugaban kwamitin masallaci ba kai ba malami a makarantar islamiyya ba kai ba liman a kamsu salawat ba kai ba liman a masallacin juma'a ba kai ba dan kasuwa mai kawo gudunmuwa gina addini ba kai ba ma'aikacin gwamnati mai kawo gudunmuwa gina addini ba ga kanan kawai just a zero behind a decimal point ka faɗa mun ina za a je ina musulunci zai gaba da haka ka ɗauki rayuwarka yanzu da safe ka je ofis ka dawo ka ci tuwo ka kwanta kai bacci da daddare ka ci tuwo ka shiga ɗaki ka kulle ka kashe wuta da safe ka tashi ka koma ofis ko ka je kasuwar ƙauye ko ka je gona dan Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka suka yi da za a iya tunkuɗo addinin musulunci daga Saudi Arabia ya gangaro ya ratso wannan saharar ya tsallako tekun maliya ya ratso sahara har ya gangaro ya shigo cikin garin damaturu da kowa zaunawa yayi yadda ka zauna da musulunci zai zo har ka same shi wai what is your role kai bar ma maganar ubangiji wani hukunci zai zantar a kanka. yau da za a ce ka mutu Allah ya karbi rayuwarka yau da Allah menene za mu gani wanda za mu rinka tunawa da kai mai maka addu'a wace kofa ka tare wa musulunci wace yau za mu ga a sanadiyar baka nan ga matsala an samu wanda da kana da rai da ba a same ta ba wacce in muka ganta za mu ce Allah sarki ga ranar ka mu roƙi Allah ya gafarta maka mu maka addu'a me za mu gani mai iya tunawa da kai ko da ka mutu ka tafi shi kenan ka tafi baka da sauran amfani babu wata asara da Islam yayi musulunci ba zai kuka ba musulunci ba zai zub da hawaye ba musulunci bai asara ba musulunci bai rasa memba ba matanka da 'ya'yanka da iyalanka ne kawai suka yi asara a wajen musulunci da kana nan da baka nan duka daya ka yadda ka tafi lahira haka wallahi bari in baka shawara wallahi ko masallacin anguwar ka rinka sharewa ran da ka mutu aka ga masallaci da datti sai a ce Allah sarki Allah ka ji kan dan ladi lokacin da yake dare masallaci bai zauna da datti ba amma ka kuskura ka zauna haka wato a musulunci wato yadda ka san yan bol a filin kwallo haka musulunci yake a filin kwallo akwai wanda yana cikin filin kwallo shi dan face 11 ne amma kuma zai zauna kikam ana ta bollin kuma yana cikin filin yana kallo zai yi ana yin bol kuma kai ka ce da kai a ciki ku da yan fes 11 amma kuma kai a ciki kai kayi kikam ka ce sauran su ta fafatawa kuma a cikin filin kake da Allah coach ba zai sa ai waje da kai ba ah, to sai a islam a nan ne zaka zauna kawai kai kikam generator masallaci ba harka ka ba bencin makaranta ya karye ba harka ka ba gulob din masallaci ya mutu ba harka ka ba an buɗe aji za a karanta kai ba malam ba kai ba ɗalibi ba bai da zalika kawama ku saurara ku ji yadda ka ga a filin ball kowa yana da role to haka ake a musulunci za ka ji an ce wannan is a goalkeeper wannan is a defender wannan is a striker wato haka mutane suke a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa wa huwa ala sagarati min suguril islam falyattaqillaha fala yu'tal islamu min qibali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani a cikin ku face akwai wata kofa da aka aje shi ya zama mai gadi ya tara wurin kar a ci musulunci da yaki ta wurin annabi yace kowa a cikin ku ya ji tsoron Allah ya zama ba a ci musulunci da yaki ta gefensa ba me ake dafi da wannan dole in dai kai musulmi ne a samu kai wakilin musulunci ne dole a samu wannan ba za ka iya zama mai wazi ba zama alaramma ba ka iya zama mai alaramma zama dan agaji ba ka iya zama dan agaji zama wani kwamiti da ake na addini masaukan baki idan za a yi wayarin na wazi a samu akwai gudunmuwa da kake bayarwa za a zuba wajen janareton wazi mai a samu akwai gudunmuwa da kake bayarwa zama dan kasuwar musulunci zama likitan musulunci zama lauyan musulunci zama injiniyan musulunci kai ko dan acaba ne kai zama dan caba musulunci acaba acaba acaba wallahi idan ba wannan matakin ka ɗauka ba to za ka ga asara za ka yi nadama a lokacin da nadama ba ta da amfani zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo taimako a taimakawa addini sahabi idan ya laluba ya ga bai da kokobo da zai bayar ga annabi ya ce a taimakawa addini sahabai suka ce sai mu ba zama kasuwa me ya kai su kasuwa suka ce sai mu je mu nemi dako sahabi ya je a ɗora masa buhun dabino a baya niki niki niki ya je ya kai a biya shi ga yunwa a cikin sai ya kame me zai yi da wannan kuɗi da zai karɓo ya zo ya bada contribution domin a ɗaukaka addini dako ka taɓa dako don ka taimakawa addini sana'ar ka bata kai dako wahala ba amma kai shi kenan babu ruwanka ba wani ba wata gudunmuwa da kake bayarwa kai kam kakam kam kam kakam qur'ani yana cewa wa jahidu fillahi haqqa jihadihi ku san wani bala'i da yake samun mu wallahi wasu su sun dauka hidima wa addini ma aikin malamai ne da yan agaji da shugabanni su ne ke da hidima a kansu shi ba wai shi dan kallo ne in wazi zai sai an gama warin zai zo ya zauna in masallaci za yi zai je ya zama memba ya zauna ya ci ya fankar masallaci take bai sani ba ya liman yake zuwa komai na tafiya daidai ko ba tafiya daidai bai sani ba kuma san wani bala'i bayan bai taimaka wa liman din ba ma yana iya wa limamin sharri sai ka je masallaci wanda ya fi kowa kodewa masallacin shine liman in kana so ka gane waye liman ka tsaya a bakin masallaci ko ba a yi sallah da kai ba suna fitowa suna fitowa wanda ka gani a kode a kanjame a gigice a sha'asa a gabara kansa ya ci tura ya yi kura kafar wannan sa ɗaya tafi ɗaya tsani hannu sa balin to kar ka tambaya na liman kusan da kasar nan ko wata bazawar a gari tana tafiya up abin nan tana tana dingisa upside down wato tana dan sama tana ƙasa sai a ce wannan tawaye Allah ya isa wallahi ɗan mummuna mummuna ita ke ba wajahidu fillahi haqqa jihadi matasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a fito za a je jihadi matashi ya lallabo ya shigo cikin sahu annabi yana duddubawa sai ya ganshe ce a kai kai karami ba za a je yaki da kai ba koma gida sai ya fashe da kuka ya ce ya manzan Allah a bari na je zan iya zuwa yi jihadi da ni annabi ya ce a kai karami koma haka zai koma gida yana kuka in za a tafi jihadi na gaba haka zai sake dawa abdullahi dan umar ya ce sau uku ina zuwa annabi yana mai da ni na sake dawa ya mai da ni a na biyu ko a na uku sannan annabi ya ce to yanzu kan kakai ana iya tafiya tare da kai jihadi za a je ba yana kuka ba a yi mai ba ba a je da shi ba sahabi ya yadda dukkan wahalar da zai sha sahabi ya ta yadda duk wahalar da za ta sha akwai baiwar Allah da an je jihadi an dawo mijinta ya je jihadi babanta ya je kaninta ya je duka sun tafi wajen jihadi dan uwanta an je jihadi ana dawowa ta zo suna tambayar sahabbai ta tare wani sahabi ta ce ya labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon ta yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai mahaifinki Allah ya masa shahada ta ce ban tambaye ka labarin mahaifina ba ina tambayen ka ya labarin annabi yake ya ce Allah sarki mijinki ba ya samu shahada ya mutu a wajen yaƙi ta ce tambayar ka nake ya labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye ka da. ya ce dan uwanki ma ya samu shahada ta ce kai wani irin mutum ne أسألك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكبرني عن أبي وزوجي وأكي من سألك عن أبي وزوجي وأكي waye tambaye ka mijina da baibina da da yana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kana yana da lafiya kalau tace alhamdulillah haka ta rinka gudu sai da ta je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah kullu musibatin ba'daka jalal tace ya manzon Allah duk wani bala'i inda kai kana lafiya to bala'i mai sauki ne ina wa'annan mutanen suke so su je ne ina suke so su je da Allah mu ina muke so mu je duka wuri daya abu dujana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zara takobi ya daga ya ce wa zai karbi wannan takobin ya yi jihadi da shi ya kuma tsare haƙoƙin wannan takobi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai jihadi da wannan takobin ya karbe shi sahabbai gaba daya aka wuce kowa miƙo hannu sai manzon Allah ya ce amma takobin yana da sharadi sai wanda zai kiyaye sharadin takobin kowa sai ya ja bayan bai san sharadin takobin ba wa ya karbi wannan takobi shine Abu Dujana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haƙƙin takobi shine kai ta jihadi da shi ba maganan ja da baya ko a samu nasara ko ka mutu ko kai kadai ka saura za a ci gaba da gwamzawa ba maganan ja da baya yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karbi wannan takobin tare da haƙoƙinsa Abu Dujana lokacin da aka zo za a yaƙin Uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wahala ya fada cikin rami ya fada cikin rami wato an karya masa haƙorinsa karshe sai aka rutsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara yi masa ruwan kibau Abu da Jana shi ya zo ya tare bayansa duk kibiyar da aka harbo sai ta dirka akan bayan shi ya rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kibiyar da aka harbo maimakon ta samu annabi sai ta dirka akan bayansa kamin a gama jihadin bayansa ba inda zaka ɗora hannun kai da ka san bayan bego haka bayan ya koma kibau ne gaba ɗayansu ina yake so ya je Nusaiba ana jihadi mace ce an dago hannu za a sare annabi sai ta sa hannun ta aka sare hannu ina take so ta je kaifa haka taimako addini baka ciki jami a masallaci baka ciki baka da aji ba makarantar da kake karatu in kai sallah ma ran da ka samu sallah liman da ya dauko littafi zai fara karantawa a masallaci da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai zaka fara tsallakawa waje kuma haka a tafi baka karatu ba ka ba da san addini ba kai dip matar ka dif kai baki matar ka baka sai a haifi me baki kirin duk haka za a tafi lahira bai kamata mu sake shiri tun daga yanzu ba bai kamata ka dawo cikin tunanin ka ba tun da Allah ya taimake ka har yanzu ba a riga an zara ranka ba kana nan da rai baka riga ka mutu ba Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi wallahi daga yanzu ka koma kai tunani ka ga me zaka rinka yi wa islam wace gudunmuwa zaka bayar me zaka iya masa wani role zaka iya playing wace kofa zaka iya tarewa Allah ya ce ya ku musulmai kada ku manta ku waji tabaku Allah fa shine wanda ya zabe ku Waye zabe ku kai baka san da ka zama musulmi zabin Allah bane baka san islam da ka samu zaben ka Allah yi ba ba ka ga wani ya fi ka kuɗi amma ba musulmi ba ne bai samu islam ba ba ga wani ya fi ka mulki bai samu islam ba wani ya fi ka wayo bai samu islam ba ya fi ka grade level a ma'aikatar ku amma bai samu islam ba ya fi ka working experience bai samu islam ba ya fi ka yawon duniya bai samu islam ba ya fi ka shekaru bai samu islam ba kai Allah ya baka baka gane zaben ka Allah ya ba Allah ya baka darajar da bushi bai samu ba ko ya samu colin powell ya samu anthony zinni ya samu jack straw ya samu benjamin netanyahu ya samu sharon ya samu bill clinton ya samu chini dick ya samu mai kalmasasshiyar hula baka gane zaben ka Allah yi ba ya mai da kai musulmi mai tsafta wanda in ya fi sadi ya tsarki in yi bayan gida sai ya sa ruwa ya wanke ga wani har da can shi idan ya bayan gida sai dai ya ɗauko talar fefa ya dan goge duwawunsa ya tashi da ɗan sauran guntun kashinsa ga bawon wanka sai ya je a ciki sai ya toshe yar kofar bawon sai ya cika shi da ruwa da guntun kashin sa duwawu kuma sai ya shiga ciki sai kashin ya mis da ruwan sai ya wanka da shi gaba daya Allah ya zabe ka ko bai zabe ka ba matar ka in ta jini haila sai ta yi wanka Allah ya zabe ka ko bai zabe ka ba in ta jinin biki sai ta yi wanka Allah ya zabe ka ko bai zabe ka ba in ta ka samu janaba za ka yi wanka da kana kafirin ka da shi kenan sai a ta dukunkunawa matar ka da haila ka kwanta da ita ba haila ka kwanta da ita ta dauke ba wanka jinin biki ba wanka janaba ba wanka da janaba tuesday da ta wednesday da ta friday da thursday da monday da da da ta tara yar dukununu kuma ka matsa kusa da ita waye zabe ku yanzu wannan zaɓen da Allah ya maka ashe bai kamata kai wani abu ba haka kawai za a zabe ka a iska a baka islam baka san kimar shi ba musulman farko idan suna son su tura musulunci daga nan zuwa can sai wani ya yi shahada kana musulmi baka san inda zaka shiga ba kai ba musulman farko ba ka zagaya wasu kasashen duniya a halin yanzu Ka ga abun mamaki ka je kasar Falastin kana iya samun mutum a zuri'a su shi kadai ya saura an kashe babansa an kashe uwarsa an kashe kawunsa da yayansa da kanne in mata ce an kashe mijin ko an kashe matarsa yaya kawu ya fendo ya gwargwal ya duko ya duk wata ya an tafi da ita lahira shi kadai ya saura a family din su amma kai lafiya kalau kana cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali amma ba za ka taimaka wa islam ba idan talauci ne ka danna da talauci irin wanda sahabbai suka rayu da shi talauci ka shiga talaucin sahabbai abu hurairar Allah ya kara masa yadda ya ce yunwa ta kama ni na ɗaura dutse a ciki na saboda kar iska ta ture ni na rasa inda zan sa kai na rabar da na ci abinci na manta sai ga sai na abubakar ya ce ina ganin shi sai na ce masa ina so ya karanta min qur'ani ya ce sai ya karanta mun sai ya wuce ya ce ni ba qur'ani nake so ya karanta mun ba ina so ya gane halin da nake ciki ne dan taimaka mun ko ba zan iya roƙonsa ba dan ni ba dan maula ne ba ballantana in zama dan KJK. ko zai yanzu akwai yan eh wai kafar ka jarin ka kjk sai ga sayyidina umar na tare shi nace karanta mun qur'ani sai karanta mun qur'ani shi ma ya wuce mata aka ce ai mun ba mu karya ba balle mu samu abin da za a ba bako to ya za a yi can ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga dan wani nono da aka kawo min dan kadan a cikin dan kadan ne hakan nan ko za a ba bakon ya dan kurbe annabi ya ce alhamdulillah kawo mu kai masa yafi a bashi haka abu Hurairah ya ce da aka kawo nonon ya ce na leka na ga nonon bai wuce in kurbe shi ba ba inda zai toshi yace ce kamin mu fara magana a miƙo mun nonon na shanye kuma sai ga wasu baki su zo suna zuwa kowa ya ce ya manzan Allah ban mu karya ba ba annabi ya ce to duk ku zauna ga abinci ya samu aka aje kofin nono a tsakiya abu hurairu ce sai annabi ya ce mu akwai ashabu sufa suna cikin masallaci aje a kira su su ma su sha nono abu hurairu ya tashi shi kadai ce ni kadai ina ta magana akan hanya ina ce in ban da lamari irin na su manzan Allah sallallahu alaihi dan wannan nono abin da kurbe mana a zauna lafiya to amma dole ya biyayya ana sanar da su su ma suka zo aka zagaye nono mazala sallallahu alaihi wasallam ce to za a fara shan nono amma ta dama za a fara Abu Hurairah da ya duba sai ga a gefe hagu annabi yake sai nono ya ya kafin ya iso kansa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mazala sallallahu alaihi wasallam ya daga nono da hannunsa mai albarka yayi addu'a ya mika wanda ke kusa da shi yace sha gefen dama mutumin ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya wayo sai na koshi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu da ce sai na dan yi digirgire sai na ya ce wallahi sai na ga nonon yadda nonon yake nonon bai ragu ba annabi ya sake karba ya sake mika wanda yake gaba da wannan ya sha ya koshi Abu da ce haka nonon ya zagayo ya zagayo ya zagayo har ya zama kowa ya sha saurari da annabi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bal hirri dawa dawa suka saura na ce da ni da kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to fara sha ni ne mai sha na ƙarshe abu hurairu ya ce na fa ka'in da na'in ya ce na kafa wannan nono a baki na bayan na ambaci sunan Allah ya ce na sha na sha na sha na sha na dakata na dan huta manzan Allah ya sake cewa ishrab ya abal hirri ƙarsha ya ce na ƙara sha na ƙara sha na ƙara sha annabi ya ce ishirab ya abul hirri ƙara dai ya ce na ƙara na ƙara na ƙara annabi ya ce ishirab ya abul hirri ƙara sha dai yace manzon Allah bai gushe ba yana ishrab ya abal hirri ishrab ya abal hirri ishrab ya abal hirri hatta qultu ya rasulullah wallazi ba'athaka bil haqqi fa inni la ajidu lahu maslaka yace har sai da nace ya manzon Allah na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya ciki na ko ina ya cike yanzu babu inda nonon zai sake sha zai sake shiga daga nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha daga karshe ya godiya ga Allah madaukakin sarki ka taba shiga wannan halin to me kake wa islam a haka fa suke jihadi a haka suka zama mahaddatan qur'ani a haka suka zama masu ilimi ilimin da muka gada a haka suka haddace sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka samu daga wajensu kai me kake wa islam what are you contributing what is your quota me kake bayarwa me kake yi huwajtabaku Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin wallahi Allah bai sa muku wata wahala a cikin addinin nan ba duk abin da Allah ya ce ku yi a wannan addinin sai dai san za ku iya ya sa Allah bai ce ka yi azumi ba sai dai san za ka iya in baka da lafiya ya ce ka aje in tafiya ta same ka ka aje mace na haila tana zubar da jini da yawa a jikinta tana da bukatan abinci domin ta mai da jinin da take zubarwa aka ce ta aje mace mai biki aka ce ta aje sallah in zaka iya tsaye ka yi in ba zaka iya ba jingina in ya gagara zauna in ya gagara jingine in ya gagara kwanta a gefen ka da dama in ya gagara kwanta gefen hagu in ya gagara kwanta a rigingine kai in ta kama da ido ma zaka yi sallar ka yi in ido ma bai iya kiftawa in zaka iya yin sallah a cikin zuciyarka ka kaddara kana sujada ka kaddara kana ruku, ka kaddara kana kaza ka kaddara kana tahiya ka kaddara kana salama ka kaddara sallah a cikin zuciyarka ka yi ta haka Allah zai karbe ta wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj wannan fa addinin addinin da aka sama mana kenan sai Allah ya ce millata abikum ibrahim wata girmamawa da Allah ya sake muku wannan fa addinin addinin kakanku ne annabi ibrahim addinin wane ne kakanku annabi ibrahim wanda annabi ma yana alfahari da Allah ya ce masa yana kan hanyar annabi Ibrahim qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim innani hadani rabbi إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا الله يتي قل كتي إنني للني hadani rabbi ubangiji na shirye da ni ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya dinan wani addini kiyaman miƙaƙƙen addini millata ibrahim addinin annabi ibrahim hanifa wanda ya karkace wa ɓata ya miƙe zuwa ga gaskiya annabi da kansa yake alfahari Allah ya dora shi akan addinin wa addinin annabi Ibrahim sai aka ce huwa sammakumul muslimina min qablu annabi Ibrahim fa shine wanda ya ambace ku musulmai kenan shi annabi Ibrahim menene annabi Ibrahim menene ما كان إبراهيم يهوديا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وإذا شيء زمان مسلمي إذ قال له ربه إذ قال له ربه أسلم سيتمي قال أسلمت لرب العالمين الله يتي ما كان إبراهيم يهوديا النبي إبراهيم بابا يهودي بني ولا نصرانيا بابا نصاري بني ولكن كان حنيفا مسلما النبي إبراهيم ميكاكيا مسلمين يواند وانده يكركتي وبتا ميكي زوا غتكيا كينا مسلما ما كشي بيوني أكوي ميكاكيا مسلمي أكوي مي لنقصة شم sai Allah ya ce wa ma kana minal annabi ibrahim baya cikin mushrikai wata ayar ce iz qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijin sa yace masa zama musulmi qala sai yace aslamtu li rabbil alamin na musulunta ga Allah ubangijin talikai to ga tambaya daidai wannan gaba an ce annabi ibrahim shi ya fara kiran ku musulmai to amma idan kana karanta qur'ani sai kaga ba annabi ibrahim ne kawai musulmi ba annabawan Allah madaukin sarki sai kaga gaba ɗaya su musulmai ne fara tun daga kan annabi nuhu watlu alaihim naba nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah sai aka ce me fa ala Allah tawakkaltu fa ajmi'u amra أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم يا إيقان قرام مجيقبا ثم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا إيه فإن توليتم فما سألتكم من أجر نعم إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من, المسلمين واتو تولata kai bango ne an matsawa annabi ibrahim wato annabi nuhu lamba idan aka tura ka aka tura ka aka hada ka jikin bango mai saura you must fight back dole ka juyo ka yi mai ka kare kanka wato gwamnatin lokacin ta matsawa annabi ibrahim lamba abin annabi nuhu lamba an takura shi an azabtar da shi an wahalar da shi kai a lokacin sai wata magana shine qur'ani yake cewa tulu alaihim naba nuhi ka karanta musu labarin annabi nuhu iz qala liqaumihi yayin da annabi nuhu ya ce mutanansa ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami idan matsayina na annabi da nake muku wazi kuna ga abun yanzu ya muku girma ba za ku iya daurewa ba wa tazkiri bi ayatillah wa'azin da nake muku da ayoyin Allah kuna ga yanzu fa kun cika ya isa haka ba za ku sake jurewa ba ba za ku iya hakuri ba kuna ga za ku iya yin magani na fa alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum ga Allah na dogara ku tattara duk wani mitin da wani shiri da wata damara da za ku ɗauka duka ku ɗauke ta kai allolin naku da gumakan naku da kuke ganin za su iya cutar da ni duk ku tattaro su gaba daya sun malayakun amurkum alaikum gumma idan za ku yi mitin din kar ku shiga can ba kar ku je ku buya idan za ku yi mitin din yayin da ya za ku yi da ni ku fito sarari ku fito karara ku zartar da duk hukuncin da za ku zartar a kaina sun maƙabu ilayya ku zartar da hukunci a kaina in kashewa ne ku kashe falatun zirun kar ku sake saurara mun daga yau in ji annabi nuhu wato magana ta girma kenan sai ce fa'inta in idan kuma kuka juya baya to fa ma sa'altukum min ajar, wa'azin da nake muku ban nemi wata lada a wajen ku ba sai ce wa umirtu an umurce ni an akuna minal musulmin in zama cikin musulmai kenan annabi nuhu musulmi ne ko ba musulmi bane annabi suleiman shi ma musulmi ne قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم يا أيها الملأ إني Wulkiya ilai ya kitabun Karim. Daga wajen wa. Inna humin wa in na rahmanir rahi. To wace magara ce anabin Suleiman ya ce? Allah alayya wa tuni musulmi. Wata leta kenan da anabin Suleiman ya tura wa Bilkis wacce ta tare kansil membas na sai tana karanta musu. ce ya ayu malau ya ku manyan mukarraban gwamnati inni ulqiya ilayya kitabun karim an jefo min wata wasiƙa mai daraja daga wajen wa wasiƙar ta fito innahu min suleiman daga wajen wani da ake cewa suleiman ne wannan wasiƙar take me a ciki introduction na wasiƙar shine bismillahir rahmanir rahim wannan shine introduction na wannan leta menene content Allah ta'alu alayya kar ku kuskura ku ce za ku yi mun girman kai wa atuni muslimin ku zo mun kuna musulmai kenan Annabi Sulaiman musulmi ne ko ba musulmi bane ita ma bilkis din ita karan kanta ita ma musulma ce kila la hada kulisar qila la hada kulisar falamma ra'atu falamma ra'atu hasibat lujjatan wa kashafat an saqiha na'am qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni ظلمت نفسي وأسلمت مع مع سليمان لله رب العالمين بلقيس take cewa wa aslamtu na musulunta ma Sulaiman tare da Annabi Sulaiman lillahi rabbil alamin ga Allah ubangiji talakai Bilqis Annabi Ludu ma musulmi ne kawo mana aya at-takbir at-takbir baka santa ba فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نعم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين lokacin da Allah ya tura halakar da jama'ar annabi ludu sai ya ce fa akrajna man kana fiha min almu'minin duk mu'minan da ke cikin garin annabi ludu sai muka fidda su waje sai Allah ya ce fama ma wajadna fiha ba mu samu a cikin wannan garin na mutanen annabi ludu ba gaira baitin banda gida kwala ɗaya tallin talminal musulmi ne na musulmai wani gida ne na musulman a gari. gidan wa annabi ludu da shi da wa da shi da iyalansa gidansa shi kadai ne gidan musulmai kenan annabi ludu musulmi ne ko ba musulmi bane annabi isa shi ma musulmi ne falamma hasa عيسى منهم الكفر أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله أه. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون حواري وانت كان بتسوى مسلمين وإذا أوحيت إلى الحواريين أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون النبي موسى شيما مسلمين yace ya kawo in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin bani isra'ila su ba musulmai ne wajawazna zabi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagayan wa adwa البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين كي ما تسير فرعون مع مسلمين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين ما سكتي قالوا آمنا برب العالمين و رب موسى وهارون أه. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين kai mai dungurungun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma musulmi ne Allahu akbar a takbir Allahu qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi لما جاءني البينات من ربي الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين الجنوب مسلمين وأنا من المسلمون وأنا منا المسلمون ومنا هم القاسطون يا مسلمين الجني فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ملائكة ما مسلمين أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون to wai tambaya nan gurin to me yasa aka ce annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu bayan annabawan gaba ɗaya su musulmai ne kusan dalili dalili ne guda ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin zuri'ar annabi ibrahim annabi ibrahim kuma ya yi addu'a a samu musulmai a cikin zuri'arsa inda yace rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim yace rabbana ya ubangijinmu waja'alna muslimaini laka da ni da ɗana annabi Ismail ka sa mu zama musulmai a gare ka wa min zurriyatina daga zuri'ar mu kuma ka sa ummatan a samu wata al'umma muslimatan musulma laka a gare ka malamai suka ce saboda wannan addu'a ta annabi Ibrahim shi yasa Qur'ani yace huwa sammakumul muslimina min qablu dan uwa yana tambaya to me yasa duka mun ce musulmai ne amma kuma yan izala sai ga za su yi sallah a wani masallaci ba za su yi sallah a wani masallaci ba yawa malam ko duka mu ba musulmai ba ne to me yasa ga dalili man sahat salatuhu sahat salatu man khalfahu idan dai kai idan kai sallah za ta iya inganta to wanda ya sallah a bayanka in ya cika ka'ida sallarsa ita ma za ta iya inganta an gane wannan ba kowa ake bi sallah ba me yasa ba kowa ake bi sallah ba ba a bin ka sallah sai ka cika ka'idoji guda biyu kai musulmi ne amanar kalmar musulunci sannan kuma ka cika ka'idar sallah me nake nufi da kai musulmi ne a ma'anar kalmar musulunci idan aka same ka kana rike da bid'ar da za ta iya fidda kai daga cikin addinin musulunci a ka'idar islam ba za a bi ka sallah ba kun gane wannan ba za a me ba ba za a bi ka sallah ba duk littafin da ka ɗauka a duniya za ka samu akwai sharuɗan liman ko liman bai da sharuɗa cikin sharuɗan sai zama me ya zama musulmi sai ka zama musulmi a ma'anar kalma lokacin da ƙungiyar izala ta fito ta samu bidiyo'i da mutane suka rike wayanda wayannan bidiyo'in suna yafi da mutum daga addinin musulunci ba ku san kwamacala da ake a ƙasar ba yanzu haka maganan da nake yi da ku a wannan najeriyar tamu akwai mutumin da za a ce masa rabbul izzati ya ce na'am a nan najeriya muna da shi a halin yanzu ba da cewa subhanallahi ba to akwai wanda bai cewa subhanallahi sai dai yawa kansa subhana din saboda ya dauki kansa shi kansa Allah ne sai dai ya ce subhani subhani ma a zama sha'ani arne ne wannan ko ba arne bane kafircin sa bai kai kafircin fir'auna ba mai fir'auna ya ga ce masa kafiri ba ya allantar da kansa ba idan ka yadda da allantar da kansa da ya allanka ya zama guda nawa wa qala allah la tattakizu wa qala allah la tattakhizu ilahayn isnayn saboda me إنما هو إله واحد فإياي فارهبون duk lokacin da ka rike banda Allah ka sake rike wani Allah tare da Allah Allah sarki yo ai sallar ta ka dama sisi condemn kun gane wannan yan uwa musulmai lokacin da kungiyar izala ta fito wannan kasar ta samu mutane sun rike wasu bayin Allah a matsayin alloli na je wa'azi zaria sai wani dattijo yake faɗa min yadda aka yi ya fahimci sunna da aƙida da ziyarar da ya taba kaiwa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi tun yana da rai da ziyarar da ya taba kaiwa Jos wajen su Sheikh Alhassan Sa'id da su Sheikh Sama'il Idris a wannan lokaci yace abin da ya gani ya tayar masa da hankali lokacin da Sheikh Ibrahim Kaulaha ya zo Zaria akwai wani masallaci da ya kwatanta mu inda anan yayi sallah yace saboda yayi sallah a masallacin taburmin masallacin ma gaba ɗaya cinye su akai taburma sai ka ce akuya saboda neman me neman me lokacin da ya zo ya tara mutane a kano kusan me yake karanta musu sai yake karanta musu wai me yake cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani khalifatu tijani يحبني بلا تواني لمحبة سيد الأدنان ويسي ce wa ده وانده da wanda yake son shi wa man yarani da wanda ya taba gani shi kawai ka gan shi ko ka ji kana son shi a ranka ce fi jannatil kulli suna cikin aljanna bai face sai yi sallah ba kaga sallah ma kai ka bata muhimmanci ka so shi kawai ko ka gan shi ka zama dan aljanna wannan bai nuna ya shi annabi daraja ba ni na sa akwai wanda suka taba ganin annabi suna wuta abu jahil ya taba ganin annabi ko bai gan shi ba yana ina abu lahab ya taba ganin annabi ko bai gan shi ba yana ina utbatu ibnu rabi'a ya taba ganin annabi ko bai gan shi ba yana wuta walid ibnu mugira ya taba ganin annabi ko bai taba ganin shi ba yana ina firawuna ya ga annabi musa ko bai gan shi ba yana ina hama ne ya ga annabi musa ko bai gan shi ba yana ina karu ne ya ga annabi ko bai ganshi Musa ko bai ganshi ba yana ina namaruzi ya taba ganin fir'aun abin nan annabi Ibrahim ko bai ganshi ba yana ina kenan ya nuna cewa shi yafi annabawan Allah daraja gaba ɗayan su to wanda ya yadda wani mutum kawai da ya taso daga ya yafi annabawan Allah gaba ɗayan su kawai kuma kenan kai sai ka je ka daidaita sau kun san illar idan ka je ka daidaita sahu ka cika masallacin sa ya kai fatiha amin ya zai ya gane kan bid'a yake gyara kun ji ka'ida ta farko babu lokaci balle mu fada ta sosai ka'ida ta biyu shine ya zama shi din karan kansa ya san sallar yana yi ta yadda aka ce a yi ta ka karanta hadisin musiu salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ga wani ya yi sallah sallah kotan kurciya babin ka'idar sallah ya zai wa annabi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshe sai yake ce da shi ko ma ka je kai sallah fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba ya koma ya kara ya sake dawa annabi ya ce masa ko ma ka sake sallah ba kai sallah ba ya koma ya kara ya sake dawa annabi ya ce ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya ce ya manzan Allah ba zan iya wata sallah wacce tafi wannan kyau ba ya manzan Allah ka koya mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe karantar da shi practically kenan kana iya yin sallah amma baka yi sallah ba da nasi daga wajen wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so wanda bai san sallah ba shi ma bai halatta ka bi shi sallah ba dole liman ya zama ya me ya san sallah yadda ake yin ta ya san abubuwan da sallah ba ta inganta sai da su kun gane wannan wannan ne dalilin da yasa kungiyar izala ta bude masallatai da limamai domin me domin a tsayi da sallah in ka je lahira ita Allah zai fara tambayar ka in ta karbu to saura da sauki daga lokacin da aka bincika aka samu ta yi ba to sauran aikin ka ko bincikawa ba za yi ba jahannama zaka tafi to balantana wasu kare karen lada wasu masallatai in ka je ko sahu ba a daidaitawa ko ana daidaitawa wani masallatai in ka je ko kiran sallah ba za a yadda annabi ya ce ayi ba ko ba ku ji ba wani masallacin ka kira sallah ma Allahu akbar wannan kira sallah ne eh idan aka zo wajen hayya ala ah, hayya ala sala suna yi daidai hayya ala sala za ta zo hayya ala sala a wajen hayya ala fala ne ake samun matsala hayya ala to ina fala take fala tana ina wai haɗe ta wai cinye fala hayya alal to ba yi ba ko a gombe ne kawai ke samun nan anan ma ana samu yan uwa musulmai idan ka ce ba za ka bi wani sallah ba saboda son zuciya to ka saba wa ka'idar islam ba kuma sai dan izala ake bi sallah ba ba sai dan izala ake bi sallah ba amma ba za a bi ka sallah ba sai kana kan qur'ani da hadisi wanda izala take karantarwa ina fata an fahimci wannan sai kana kan me qur'ani da hadisi in kana kan qur'ani da hadisi ko ka kira kanka dan izala ko baka kira kanka dan izala ba abin da ke da muhimmanci qur'ani da hadisi yawan kaje wata kasar ba musu jin sunan izala ba haka ne ko ba haka bane amma ko a can sai kana kan qur'ani da hadisi sai a bi ka Baka kan qur'ani da hadisi sai a barka da yan uwanka allazina ya'maluna ala shakilatihi kun gane wannan sai kana kan me alkitabu was sunna ka zama kana kan qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman musulunci duka sun yarda cewa baya halatta taksiru sawadil mubtadi'in ƙara duhun yan bid'a bai halatta ba in ka cika masallacin bidiya ka kara duhun su ko ba kara ba Allah ta'ala ya samu dace in ba ka kan Qur'ani da hadisi ko ka kira kanka dan izala kariya kake ba da jikin cikin ka za a rubuta izala a bayan ka a rubuta a goshin ka a rubuta a kera ka a rubuta ka taka fulo na kiyama a samu ayyukan ka contrary to the holy Quran and contrary to the sunnah of the holy prophet wuta Allah zai wurga ka kun gane wannan dole ka zama kana kan qur'ani da hadisi wanda izala take karanta suwa Allah ta'ala ya samu dace ya halatta ya karatun boko ko bai halatta ba ai ba ku ne za ku ansa mana annabi muke so ya ansa wa muke so ya ansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana samun wasiƙu daga wajen yahudawa annabi bai iya yahudanci ba sai an nemo bai hude ya karanta wasikar idan za hadisi na ingantacce alama na sirri al-albani ya inganta hadisi a cikin silsilatul hadisi sahiya. idan za a rubuta reply annabi bai iya ba sai an kira bai hude ya rubuta reply annabi ya ce bai kamata ya hudu ana samun sirrin musulunci ba sai kira zaidu ibn sabit wani yaro ne mahaddacin alkur'ani mai girma ya ce masa ya zai ya kai zaidu a ta'arifu lugatar saryaniya ka iya yaren saryaniyanci yaren yahudanci ya ce ban iya ba ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce maza ka je ka koyo dan musulunci na da bukatar shi zaidu bin sabi sai ta tara kayan sai tafi makaranta ya je karanto me me ya je koyowa yahudanci saboda me islam yana da me yana da bukata wa ya tura shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na tafi saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da basirar da Allah ya bashi ya ce fata allamtu hafi saba'ati ashara ayyama a cikin kwana goma sha bakwai na iya eh, yaren yahudancin gaba da shi wannan ya nuna maka har english single owner ma ya halatta ka je ka karanta a jami'a dole ka je ka karanta da Allah ya tambaye ku da yaren yahudanci